idan ba a manta ba littafi ne wanda yake magana dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin zallan hadisai ne wanda malamin ya tsinto ko ya tsamo daga littafin ingantaccen hadisin nan na al-Imam Muslim al-Qushairi ay Saburi rahimahullahu ta'ala saboda haka hadisan da aka kawo a cikin wannan littafi hadisai ne waɗanda suke ingantattu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a darasin mu ne yau darasi na 26 za mu tafi daga hadisi na 168 aljumu'a a sabon babi wanda ake kiransa aljumu'a kun san wajen furtawa da larabci ko ka ce aljumu'a ko kuma aljumu'a mu da hausa muna kiransa juma'a juma'a aljumu'a da larabci ko aljumu'a duk wanda mutum ya karanta daidai ne hadisi na farko ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu kan سميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليتفه حديث عبد الله بن عمر الله يقال جاري عبد الله بن عمر yana ɗaya على عبادلة al'abadila sahabbai mahaddata القرآن ko mahaddata hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin waɗanda ake kiransu al'abadila bi mana abdullahi abdullahi zamanin annabi kuma shekarunsa ba su da yawa wannan ya taimaka masa wajen haddace hadisan annabi da yawa kuma mahaifinsa ɗaya ne daga cikin jagororin musulunci shine umar ɗan allah ki kare ya nan an samu dace domin saboda mai saboda uba ya zo yana da daraja da ɗaukaka ɗaya daga cikin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Na da ma sai aka waye gari yana da daraja yana da ɗaukaka Allah ya baki ilimi ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa to kaga dama abin da ake so kenan wannan albasa ta yi halin ruwa kenan amma aka waye gari albasa ba ta yi halin ruwa ba to an samu bala'i Allah ya kyauta to wannan babban hadisi eh, wannan babban sahabi Abdullahi dan Umar shine yake naji manzon Allah yana cewa idza arada ahdukum an ya'ti al-jum'a idan ɗayan ku yayi nufin zai zo sallan juma'a falyagtasil to lalle ya lalle wanka wani hadisin da Imam Muslim ya ruwaito Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i da Ibn Majah kuma su ruwaito hadisin kuma daga abdullahi dan umar Allah ki kare ta to da wannan ne wasu malamai suke fahimtar cewa idan mutum zai zo sallan juma'a to lalle ya lalle wanka tunda annabi ya ce idza arada ahdukum an yati al juma'a idan ɗayan ku yayi nufin ya zo sallan juma'a to falyattasil falyattasil fal dinnan yana gwada lalle ya lalla idan da ya ga dama sai ce yattaqil ko iktaqil idan aratta an ta'tiya aljuma'a. juma iktaqil iktaqil idza an ta'tiya aljuma'a kai wanka idan kai nufin zaka zo to koda a haka ne a wajen malaman usul duk inda aka bada umurni to dole ne sai dai idan an samu abin da ya sassauta umurnin to shi yasa malamai da dama suka tafi akan cewa wankan juma'a dole ne da zabe idan za ka fita za ka tafi ofis ko za ka je kasuwa ko za ka tafi wani wuri amma za ka halarci sallan juma'a to kana iya yin wanka da safe tunda wani hadisi ya ce iza arada idan ya yi nufin wato yana daga cikin kudurinka a yau zan je sallan juma'a to sai ka yi wanka in za ka fita kuma wankan da niyan kayi ne saboda sallan juma'a to wannan hadisi kenan kuma shine hadisi guda ɗaya wanda malam ya ɗauko mana daga cikin sahih muslim akwai sauran hadisai da dama wanda bai kawo su ba to wannan shi yake gwada cewa yana goyon bayan fassaran malaman da suka ce wankan juma'a dole ne kuma suna karawa da hadisin Abu sayyidin kuduri Allah ya kare ya dare wanda manzo Allah yace gusulu juma'a wankan juma'a wajibun ala kulli muhtalif wajibi ne akan kowane bali? suka ce da wannan to riga an ja layi cewa duk wanda zai je sallar juma'a dole ya wanka amma waɗansu malamai suka ce duk da waɗannan dalilan da wanda ma ba kawo ba su suna fahimtar wanka zuwa sallar juma'a wato mustahabbi ne ba wajibi bane saboda akwai wata ruwaya da manzon Allah yayi yi maganar cewa duk wanda ya wanka to ma dalla da wankansa wanda ya alwala madalla da alwalansa wannan ya gwada mutum zai iya yin alwala ya tafi sallan juma'a sana wata rana umar dan khattab Allah ki kare yadda da shi a lokacin da yake khalifa yana huduba a sallar juma'a yana cikin huduba sai wani babban sahabi ya shigo wannan sahabin da ya shigo ko shine Usman dan Affan zunnurai sai ya shigo cikin masallaci sai ta masa ayyatu sayatin hadhihi yanzu a wannan lokaci ne zaka zo sallar juma'a tunda manzo Allah ya faɗaitar idan za a je juma'a yi sammako domin duk wanda ya zo man ra'a fi sa'atil ula fa ka annama qarraba batna wa man ra'a fi sa'atil thaniya fa ka annama qarraba baqra wa man ra'a fi sa'atil thalitha fa ka annama qarraba kaffan aqrana har ya zuwa inda manzon Allah ya fada tunda wata ruwaya ambaci baffa a wata ruwaya ambaci dajaja a wata ruwaya ambaci usfuran a wata ruwaya ya ambaci bai da, baida shi ne na ƙarshe. kuma za Allah ya faɗaitar dangane da sammako a je masallacin juma'a to a matsayinka na babban sahabi na hannun daman annabi surukin annabi sai lokacin da ake hudu ba za ka zo sallar juma'a sai ta ai na shagala ne da wani abu na tafi wani wuri ne na shagala ina cikin abubuwa kawai sai na ji kiran sallah da na ji kiran sallah sai na je na yi alola shine na kamo hanya da zai alola kawai bayan kuma annabi yana umarni da yi wanka to sai ya faɗi wannan magana sai malamai suka samu fahimta guda biyu masu cewa wankan juma'a wajibi ne suka ce kun ga an da jaddadawa to dai sai suka ce a ai wannan yana gwada ma ba wajibi ne gaba ɗaya kamar yadda kuke kururutawa ba dunda wajibi ne na kwata-kwata kamar yadda kuke kururuta sai ce to ka koma ka je ka amma bai ce masa ya koma ya je ba saboda haka akwai fassarori guda biyu dangane da wannan hadisi sai dai abinda mu muka firin jayarwa shine duk mutumin da zai zo sallan juma'a ya yi wanka ba za mu ɗauke shi a matsayin musahabi ko kuma kawai wani abu ne wanda yake da kyau tunda akwai kalman falyattafil ko wajibun ala kulli muhtalif wannan yana da muhimmanci idan mutum zai zo sallar juma'a ko zai zo masallacin juma'a sai yi wanka ya zo da tsafta don kare zo yana wani sai hadisi na gaba ana bi abi ta radiyallahu an عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيف ولا حديث نتري دليل ستين دكا حديث أبو هريرة الله شكار يتاري داما أكا دوخ إجان حديث ما كتي أبو هريرة تشيكنا كرشن تكا تكا شيكنا نكرشي با وني قبلي duk صاحب sahabbai babu wanda ya kai shi kaga kotun da ya haddace maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga nan zaka fahimci cewa lalle yana da daraja a wajen Allah subhanahu Allah ki kare ya shi yace lalle annabi ya ce annahu qal inna fil jum'ati la sa'atan a ranar juma'a akwai wani lokaci akwai wani lokaci amma na ji malamai da dama suna fassarawa da cewa akwai wata awa da sa'atan sai suna fassarawa da awa akwai awa don ka ce lokaci kaga baka yanke baka kididdige ba la sa'atan akwai awa la yuwafiquha abdun musliman wani bawa musulmi ba zai dace da wannan lokaci ba ya yas'alullaha khairan yana roƙon Allah wani alheri illa a iya. Ba ce Allah ta tabaraka ko ta'ala ya baki wannan alheri saboda ka kowace juma akwai wannan awakin Kala wahiya hiya sa'atun khafiyya yace lokaci lokacin boyayyen lokaci ne ko awan boyayya to wannan awan a ina take su malamai sun tafasara amma a nan gashi ya kawo mana hadisin buraida wanda ya karin bayani ko furda eh, abi furda wanda za mu karanta nan gaba hadisi na 170 an abi furda bin abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala li abdullah bin umar أسمعت أباك يحدث عن رسول الله أسمعتني هي ولم تأربط أسمعت وأسمعت جدا كتكريتي سمعت تند الضمير للمخاطب فسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وأن حديثي وإمام مسلم imam al-bukhari ya rawaito hadisi abi burda dan abu musa al-ash'ari wato dan sahabi ke abu musa al-ash'ari sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin mutanen ash'arawa wanda suka zo suka yi imani da annabi ko manzo Allah ya ambaci darajarsu ya ce kala ne abdullahi bin umar abdullahi dan umar shi wanda muka fara karanta hadisinsa sahabi mai daraja wanda ya haddace hadisai da dama shine yake tambaya yake neman karin bayani wannan shi yake gwada wa kofa kulli zai ilimin hadis duk ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka sai ka samu wani ya sha gaban ka to problem din da muke samu a yanzu shine idan mutum ya dan samu ko da certificate ne ko ya ji ya dan rike wani kaso ko wani abu ya dan zauna shikenan kuma sai ya kai kansa inda Allah tabaraka wa ta'ala bai kai shi ba ka duba fa abdullahi dan umar ne wanda ya haddace fassaran ayoyi da dama ya haddace hadisai da yawa kuma Allah ya baki kaifin fahimta amma yana tambayan wannan lokaci saboda bai da ilimi kansa ne sai ya tambayi wanda yake tsammanin zai samu ilimi a wajensa yace ka ji babanka yana magana kaga gaba da gaban ta kenan domin saboda me saboda shi Abu Burda ba sahabi bane tabi'i ne amma kuma sai ga sahabi yana tambayarsa sai dai yana tambayarsa shin ya ji babansa yana faɗin wani abu tunda abu musa al shi babban sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yace a samita abaka yuhaddisu an rasulillah shin ka ji babanka yana bada hadisi daga wajen annabi fi sha'ani sa'atil juma'a dangane da lokacin nan na ranar juma'a wanda manzon Allah ya ambaci muhimmancin sa قالها في أبي أبو بردة قلت نعم نجي قريتها سمعته يقول ناجيش يا ناتيوة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي منظم الله يا ناتيوة هي ما بين أن يجلس الإمام لوكة شينة لذا لوكة لمن يزونا أكم من بري إلى أن تقدر صلاة هذا لوكة لذا أجاء السلام عليكم لذا الله saboda haka a ranar juma'a lokacin da liman ya zo ya sallama ya zauna kan mimbari to ana kyauta zato ma ko wani kankanin lokaci mai muhimmanci har zuwa lokacin da za a yi kiran sallah a gama kiran sallah ya yi hudu ba ta farko ya yi ta biyu idan ya yi ta biyu sannan a take a tada ikama bayan an daidaita sahu a shiga sallah ana sallama kuma shi ke to a wani lokaci mutum zai yi eh lokacin da liman yana zama kafin mai kiran sallah ya fara Allahu akbar na farko za ka yi addu'a ko ana gama kiran sallah kafin a fara huduba za ka yi addu'a ko idan aka yi huduba ta farko kafin a yi ta biyu za ka yi addu'a ko ana kammala huduba ta biyu kafin a tada ikama ana daidaita sahu za ka yi addu'a ko bayan nan gama tada ikama kafin a yi kabbaran harma za ka yi addu'a ko kuma a cikin sallan za ka yi addu'a idan an yi sujada ko kafin a yi sallama tun da an sallame shi kenan wani lokaci za ka yi addu'a ya sa malamai suka yi maganganu sai sai har guda arba'in da wani abu sai duk wanda ka ga yana yin addu'a tsakanin hudu ba ta farko da ta biyu ya makalkale a haka to kawai yana da kake ne amma babu tabbas idan aka kammala kiran sallah dama akwai addu'o'in da ake yi tunda ba za ka zauna shiru ba wani idan aka da ya kama zai yi addu'a to duk waɗannan duk waɗanda suka yi addu'a waɗannan lokacin da kake ne kawai idan ana cikin sallah ka yi sujada dama ana son ka yi addu'a kamar yadda manzon Allah ya karantar lokacin da bawa yake dabda ubangijinsa shine lokacin da ya kasance yana sujada je ku dage ku ta addu'o'i a lokacin da kuke sujada fa qaminun an yusajaba lakum domin kun cancanci Allah ya karba muku addu'o'in ku tunda kuna cikin sujada da kuma kafin a yi sallama bayan an yi tahiya an yi salati wa annabi nan ma ana so mutum ya yi addu'a ya faɗi duk damuwarsa kun ga wannan shi ma lokaci ne mai muhimmanci a yi to amma duk waɗannan lokatai malamai sun yi magana tare da dalilan sai dai ba su yanke hukunci suka ce exactly ga lokacin ba to sai dai wani abin mamaki akwai hadisin da malam bai kawo ba wanda shine mafiya yawan malamai suka raja kan an samu wani karfan hadisi wanda yake gwada wannan lokaci shine lokaci awa ta ƙarshe kafin rana ta faɗi awa ta ƙarshe kafin rana ta faɗi saboda kai rana tana faduwa karfe bakwai ne to da karfe shida da karfe shida sai ka kama addu'o'inka kuma ba wanda yake kamar aikin da kake yi ka je ka zauna amma in kana da dama kana iya yin haka amma ko da kana kasuwa za ka yi ko da kana zaune a bakin hanya za ka yi to wannan lokaci shine mafiya yawan malamai suka rinjayar kuma idan lokacin ya riga ya wuce to ya tafi kenan rana tana faduwa to lokacin ya tafi kenan kuma sai wani mako wannan falala ce wanda Allah baraka wa ta'ala ya sanya a ranar juma'a shi yasa nake ce muku malamai sun yi magana ɗaya ɗaya ɗaya har guda arba'in kuma kowa da hujjarsa arba'in da wani abu amma wanda aka fi rinjayarwa shine wannan Allah ya samu dace sai hadisi na gaba hadisi na 171 أنا أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وانا حديثي kamata ya yi masa babinsa sun yana babin falallan ranar juma'a ne wancan hadisi kuma yana babin wani lokaci falallan wani lokaci a ranar juma'a saboda haka babinsu daban-daban amma a nan sai mala ya haɗa su duka saboda ya takaita kada ya yayyanki abin nan da nan an karɓo hadisi daga abu hurera Allah ki kare yadda da ya ce manzo Allah ya ce khairu yawmin tala'at fihi shamsu fiyayyen wuni wanda rana ta fito a cikinsa ni ne yawmul juma'a ranar juma'a saboda kan in ka ɗauki ranaku gaba ɗaya ranar da tafi falala ita ce ranar juma'a ba ranar asabar ba ranar da ba a yi wata halitta ba ba ranar lahadi ba ranar da ake kiransa ranar ɗaya ranar da aka fara halitta ba ba ranar alhamis ba ranar juma'a saboda waɗansu abubuwan da suka faru a cikin rana fihi khuliqa adam a ranar juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam saboda haka da aka gama halittu gaba daya aka suranta annabi adam aka bar shi yana ajiye hal ata alal insani hinun min ad lam yakun shay'an mafkura saboda haka an ajiye shi na tsawon zamani to a ranar juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya hura masa rai kuma an ce a wannan lokaci Allah ya hura masa rai ne kusan da yamma yamma rana ta yi kusan faduwa a lokacin aka kura maka rai wato kaman ana gaggawa shi yasa dan adam ya kasance mai gaggawa kal insanu min ajal Allah ta'ala ce an halicci mutum daga gaggawa kamar lokaci ya kure ne wato aka halicce shi a cikin tsari shine halitta ta karshe ashe kenan kaga da dabbobi da aljanu da mala'iku da menene duk waɗannan su riga dan adam dan adam shine na karshe bayan ga kuma Allah tabaraka wata'ala bai ce zai kirkiro wata halitta daban ba sai dai a yi ta kwaikwayo kar wani ya yi tunani ya ce to ga technology da kimiyya da abin nan duk wani technology da ka gani da kimiyyar da ka gani to kwaikwaya aka yi an tsora ne akan wani abu aka inganta shi sannan kuma a cikin technology din akwai limit tunda har yanzu ba a yi rai ba amma an yi mutum mutumi an yi robot amma dai ba a yi rai ba in mutum ya mutu ya mutu kenan ko uban shugaban ƙasa ne kuwa eh, ya tafi shirin eh, don babu inda za a ji a wani rai kuma a sa masa su <laughs> Ba kuma haka za a tsare din ba za a yi rai din ba dun ba zai yi ba a ranar juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi Adam wa fihi udkhila aljanna kuma a ranar juma'a ka shigar da shi aljanna tun mazaunin na farko kenan wa fihi ukhrija minha a kuma ranar juma'a aka fitar da shi sai wasu malamai suka ce a'a to ai fitar da shi kuma abu ya baci kenan aka ce a'a duk da kasancewa an hana ki cin bishiya ko wata itaciya da shi da matarsa suka ci Allah ta'ala ya fitar da su dama Allah ya riga ya haka kuma da annabi adam bai fito ba da annabawa da manzanni da salihan bayi da ba same su ba sai dai a zauna a aljanna kaga babu maganar zuwa duniya kenan to kuma ba haka Allah ya tsara ba kuma tsarin Allah shine wanda ake aiwatarwa ko yake aiwatarwa ba wani tsari daban ba a ranar juma'a Allah ta'ala ya halitta annabi adam a ranar juma'a Allah ta'ala ya shigar da annabi adam gidan aljanna a ranar juma'a annabi adam ya sauko daga aljanna ya zo duniya aka fara rayuwa a bayan kasa dan adam ya fara rayuwa a bayan kasa to iyakacin wannan hadisi kenan wanda imamu nasa'i da tirmidhi sun ruwaito bayan imam muslim rahimahullahu ta'ala to sai dai akwai wadansu hadisai wanda suka yi karin bayani dangane da abin da ake so a bada da muhimmanci a wannan rana tunda rana ce da take da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kaga batun gabatar da sallar juma'a a ranar batun yin addu'o'in da muka ambata na musamman wanda in ka dace da lokaci Allah tabaraka wata'ala zai karbi addu'arka yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda hadisin Aus bin Auf Allah shi kare ya shi inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'a fiyayya ranar Qur'anin Juma'a a ranar aka halitta annabi Adam aka shigar da shi aljanna kuma Allah ya yafe masa a ranar kaga wannan ya gwada kai ma sai kai ta istighfari kai ta istighfari a ranar juma'a astaghfirullah wa atubu ilayhi kai yawaita salati wa manzon Allah manzo Allah yake fa akhfiru fihi aliyya min as-salat ku yawaita yin salati gare ni fa inna salatakum ma'rudatun alayhi domin idan kun mun salati Allah tabaraka wa ta'ala zai bijiro mu a ce wani dan wani a waje kaza yayi maka salati manzo Allah yake Allah ya saka masa da alheri to kaga ko addu'an wannan kawai aka karba ba sai ka yi sallah ba sai ka azumi ba sai ka zauna a ka za shiga aljanna cikin eh idan annabi ya yi maka addu'a ana kyauta san Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'a shine sahabbai suka ce ya manzon Allah yanzu za a bijiro maka da salatan mu bayan kuma ka rududdige yace muna cikin barzo mutuwa kan a riga an yi innaka mayyitun wa innahum mayyitun mutuwa a riga an yi amma yana cikin barzakai wanda gangan jikin annabawa Allah ya haramta wa ƙasa ta ci gangan jikin annabawa wannan shine tabbatar mana da cewa gangan jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nan cikin sa tunda Allah ya haramta wa ƙasa ta ci gangan jikin annabawa to wani lokaci aka samu ma mutum ba annabi ba wani mutum haka kawai ma wannan ma ba san tarihinsa ba ba a san lokacin da aka dutse ne shi ba sai ga an je an tone rami ko an yi wani abin da sai ga an same shi to balle kuma annabin Allah amma wannan ba wai shi yake gwada cewa manzon Allah bai mutu ba manzon Allah ya mutu tunda Allah ya faɗa amma yana cikin barzaki kuma duk wanda ya mutu yanzu yana barzaki dun ba a je lahira ba lahira ya yi takin kiyama shine an tafi lahira amma yanzu duk wanda suka mutu suna hanya ne Allah ya sa mu cika da imani saboda haka ana son yawaita aikin alheri ranar juma'a sai dai ba a ce ka keɓance wani abu na musamman ba ka ƙirƙiro shi na musamman ba sai abin da annabi ya karanta da kai in ka ƙirƙiro wani abu na musamman ka yi bid'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa Allah ba zai karɓa ba shi yasa annabi ya hana wani abin na keɓanta ranar juma'a da azumi don kar wani ya ce a to shi na sai mu yi azumin mutu annabi ya hana ko da ran juma'a ma mutum ya kwana yana kiyamun laili an hana an hana domin saboda daren juma'a din manzo Allah bai ce ka tashi kai kiyamun laili ba kowane dare ake son mutum ya tashi in ya samu hali tun bayan Allah na kware kowane dare suke tashi ta sajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun qalilan min al-layl ma yahjawun saboda haka a kowanne dare suka samu dama suke tashi shi yasa karka keɓance wani abu ka ce lalle ya lalla amma yanzu kamar yau ita salati annabi ya karanta kamar yin addu'a a wani lokaci manzo Allah ya karanta da sauran waɗansu abubuwan da mutum zai yi na kintsawa saboda ranar juma'a ko gwada farin ciki da annashuwa ranar juma'a to ga ƙarin bayani a hadisin huzaifa Allah ki kare ya jare shi an huzaifa radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وانا حديثي أنكر قولي لك خزيفة اليمان الله كتاري الجري خزيفة في ينا درجة تسمى domin shi كرمت صاحب sahibu رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah ya kira shi ya ja kunninsa ya faɗa masa abin da bai faɗa ma kowane sahabi ba to kaga wannan ka tashi fifita shi misali inda ka fifita shi akan Abubakar da Umar da Usman to wani matsayi za ba ki kenan maza Allah ya ja shi ya faɗa masa maganan da bai faɗa wa kowa ba ce wani da nake ganin sa munafiki ne wani da kake ganin munafiki ne wani da kake ganin munafiki ne amma kar ka faɗa wa kowa to shi kuma sai ka ce shi ya kamata ba shi kalifanci bayan annabi saboda wannan kowa da layinsa kowa da layinsa fatil Yaman Allah shi kare yadda da shi yace wanda Allah ya ce adallallahu anil jum'ati man kana qablana Allah ya batar da waɗanda suka shuɗe kafin mu mu zo dangane da ranar juma'a saboda muhimmancinta Allah ta'ala ya gwada musu cewa su zaɓi ranar juma'a amma ina imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ambaci bayanan da waɗansu malamai suka bayar na cewa annabi musa alaihi salam sai da ya gwada wa mutanensa cewa ya kamata mu ɗauki ranar juma'a mu rinka yin waɗansu ayyuka a ranar juma'a Ya suka ce a'a ku ce ranar juma'a ya kamata mu ɗauka ko mu ɗauki asabar ranar da allah bai yi komai ba ranar da allah ya huta sai mu ɗauki ranar asabar mu rinka bauta ranar asabar tunda allah ya ce ya halitta sammai da kasai da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin wa ma masana bil lugo wato ranan asabar ba yi halitta ba to Allah ya batar da su kiristoci ma da suka zo aka gwada musu ga juma'a din ina suka ki dauka ba su dauka ba sai suka dauki ranar lahadi suka ce ranar ɗaya yawmul ahad shine ranar ɗaya su za su yi bauta ne ranar ɗaya shine abinda annabi yake faɗa adallallahu anil juma'ati man kana qablana Allah ya ɓatar da waɗanda suka zo kafin mu mu zo dangane da ranar juma'a sun kasa gane muhimmancin ranar juma'a wa kana lin nasara fa kana lil yahudi yawm sab yahudawa suna da ranar asabar wa kana lin nasara ahad kiristoci ko nasara suna da ranar lahadi fa ja Allah bina sai Allah ya zo da mu fa hadana li yawmil juma'a ya shiryar da mu ga ranar juma'a wa ya gwada mana muhimmancin ranar juma'a eh maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ko akwai aya da ta gwada muhimmancin ranar juma'a akwai aya akwai aya wace aya kenan يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصعوا إلى ذكر الله وذروا البيع to wace sallah kenan ake nufi don abin da ayan ta ce ya ayyu allazina amanu idza nudiya lis-salati idan aka yi kiran sallah ranar juma'a salloli nawa ne a ranar juma'a salloli nawa ne hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su suka yi bayani dalla dalla shi yasa duk wanda ya ce maka Qur'ani zai rike faruwarsa da hadisi ya tafi kwarai kuwa da aka ce suratul juma suratul juma da aka bada wannan sura suna aljuma'a ba shi yake gwada muhimmancin ranar juma'a ba tunda akwai suratul munafiqun wanda ta biyo baya sai ka ce tunda Allah ya ambaci munafikai wato munafikai manyan mutane ne eh eh tunda su ma akwai sura ta musamman wanda aka kira aka kira suran da sunan su suratul munafiqun saboda haka hadisai su ne suka yi bayani manzonmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin muhimmancin ranar juma'a gare mu to fa hadana li yawmil juma'a sai Allah ya shirya da mu ranar juma'a to a dalilin haka fa ja'ala al-juma'ata sai Allah ya sanya juma'a ita ce ta farko wa sabta sai asabar wal ahada sai lahadi to yadda suke jeren nan wa kazalika hum taba'un lana yawmal qiyamah to ran tashin kiyama ma sai an gama da mu tukunna sannan aje kan shi yasa annabi yace suna bin mu ne ranar tashin alkiyama nahnu al-akhirun min ahli dunya mu ne fa karshe daga cikin mutanen duniya amma kuma wal awwaluna yawmal qiyamah ranar tashin kiyama kuma mu ne na farko saboda an ba mu juma'a mun dauki juma'a al-maqdi lahum qabla sai Allah ya yi hukunci ya yi hisabi ya gama mana hisabi na wuta sun tafi wuta mu na yan aljanna mun tafi aljanna Allah ya za mu dace kai ka manta ma da ana maganar takin kiyama ko abin nan sannan aje sauran aje kan sauran mutane da annabawan to da wannan ne waɗansu malamai suke cewa juma'a a cikin mako ita ce rana ta farko yanzu kaga a musulunce jiya juma'a to ɗaya kenan yau lahadi yau asabar biyu gobe lahadi to haka za a yi ta tafiya in an je alhamis to an gama sati juma'a an shiga sabon satin musulunci to kowa na ku a gregorian calendar yaushe ne farko ne kan eh ina wanda suka ɗan yi za a boko lahadi shi ne ranar daya to amma da ake ce da ake ce weekend weekend ni na ɗauka cewa wanda shi ne na farko ko to kun ga bayan shiga rudani gaba da eh to wannan ya gwada darajar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga ranar juma'a mata ta tafi maka mana saboda ka muri ga ranar juma'a da muhimmanci musamman saboda sallan da ake aiwatarwa ranar juma'a domin duk wannan shimfiɗan da ake yi akan maganar sallar juma'a ne akan maganar sallar juma'a ne wannan hadisi imamun nasa'i da ibn majah su rubuto sai hadisi na gaba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الهدوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لقى hadisin abu huraira Allah shi kare da shi ce maza Allah yace man tawadda duk wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala yayi ne kyautata alwala mutum yayi kamar yadda annabi ya karanta musamman lokacin sanyi ne ka tsaya kai yi alwala mai kyau ko da da ruwan sanyi za ka yi farai kuwa isbabul wudu'i alal makari fa zalikum ribat fa zalikum ribat fa zalikum ribat to idan mutum ya kyautata alolansa, to zai yi kamar yadda manzon Allah ya karanta ba wai kai kai wanki daya biyu uku ba kun san a alola ya halatta kai wanki da daya amma ɗaya ɗaya nan ka tabbatar ko ina ya samu ruwa saboda haka yanzu ka wanke fiska ko ɗaya ka tabbatar ko ina ya samu ruwa to duk mutumin da ya alola da wanki ɗaya ɗaya ya yi in kai da biyu ya yi in kai da uku uku ya yi sai dai wanda ya yi da uku uku ya fi wanda ya yi da biyu ko ɗaya ɗaya wannan dama haka ne amma a matsayin hukunci za ka iya sallah da wannan alola kwarai ko za ka iya sallah da amma babu magana rai, ko ka zo baje-baje-baje, ka yi a gurguje wannan kan baka kyautata alola ba don ba mamaki za a iya samun matsala kuma har ila yau kun ga wannan hadisi ya gwada mana cewa ake mutum zai iya alola ya zo sallar juma'a tunda maza Allah ya ce wanda ya alola ya kyautata alolan sun ma'akal juma'a nan ya zo sallar juma'a fastana ya saurara wa sata ya yi zit bambanci su kenan istama ya saurara yana yiwuwa yana nesa lasika baya kai masa amma sai ya karkata ya nasu don ya kayi magana wa sata ya yi zit zit din nan babu magana babu wani kyakkyawan motsi tun mutumin da ya yi haka to gufira lahu ma bainal juma'a Allah zai gafarta masa laifuffukansa na sati guda tun daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zuwa abin ma bai tsaya a nan ba wani ya da tubu salata ta ayyar akwai ƙarin kwanaki guda uku eh na ka ƙara kwana uku ya zama na ya zama goma ke to amma akwai malaman da suke ce wai Allah tabaraka ta'ala baya gafarta wa mutum abin da bai yi ba sai abin da ya yi ni na jin mamaki irin waɗannan sai ya za a farka farkawa suke ya za ya fasara su kenan maganan azumin ranar arfa idan mutum ya yi azumin ranar arfa za a baki lada na shekaru biyu shekaran da ta shuɗe wanda yake cikin ta kenan sun abin da ya rage kaɗan ne da kuma shekara mai zuwa don ka zo ka ce ba shekara mai zuwa ke nufi ba shekara ta can baya ne to ya kamata a sai a canza larabcin larabcin ma sai a baki gyarawa ai idan Allah ta ta ala ya riga ya hukunci ko manzon Allah ya yi bayani to ka tsaya in ba tare da wani dalili mai karfi ba ba yadda za a yi kamar da hannun agogo baya tun mutumin da ya alola kawai amma da sharadin ya kyautata alola ya je sallan juma'a ya saurari hudu ba ya yi tsit to kaga ma ba a yi maganar sallan ba idan ya haɗa da sallan kuma Allah ya karbi sallan to kaga ba mamaki kwanaki 20 ne ma ko 30 aka ce Allah ta'ala zai gafarta maka na kwanaki na sati guda da kuma ƙarin kwana uku kwana goma kenan to amma ga wani alakakai wa man masal hasa duk wanda ya shafi tsakuwa duk wanda ya yi wasa da carbi duk wanda ya jujjuya hanset eh duk kaman haka ne yayi wace sala zari in dai kada rike wani abu ko ki din motanka mu sabuwar mota ce kai kana ganin in ka sa aljihu ma ki din zai faɗi kasan mutumin da ya sabuwar mota ko sabon mashin yana tare da bi, sai ka rike yana hudu ba kana wasa da wannan din to wannan faqad laga hakika yayi wargi baya daga cikin waɗanda za su samu wannan garaba shi matsalin kenan yasa in ka zo sai dai kai haka sai dai yin gengedi kuma ya dame ka shikenan ka dan yi kana yin haka don gara ma yi gengedin kana farkawa ya fi maka sauki wani hadisi imam ibn maja imam abu dauda da imam tirmidhi da ibn maja suka ruwaito bayan imam muslim rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala duk waɗannan hadisai suna guda mana muhimmancin ranar juma'a da abubuwan da ake so ranar juma'a da irin natsuwa da annashi wanda ya kamata mutum ya jefa kansa a ciki ranar juma'a Allah ya samu dace sai wakatu salatil juma'a lokacin sallar juma'a yaushe ake sallar juma'a hadisi na 174 an hasan ibn ayyash an karbo hadisi daga hasan ibn ayyash an jafar ibn muhammad annabi abi an jabir bin abdullah qala كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نرجع فنريه نواضحا قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة كل قال زوال الشهر ولا يا أمبا تعملا سيدة تكل وكسيك دا نصلى الجمعة حديث حسن أم أياه دا جعفر ابن محمد دا بابانك Allah ki kare ya Jabir shi kuma ya karbo ne daga Jabir dan Abdullah Jabir dan Abdullah ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mun shayin bayani a kansa da kuma ɗansa قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه wa sallam. mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallar juma'a kuma narjihu yace in muka yi sallar juma'a sai mu dawo fa nurihu nawadihana sai mu hutar da dabbobinmu waɗanda suke ɗebo mana ruwa shi waɗanda a takaice abin da yake gudawa shine suna yin sallar juma'a da wuri kala hakan sai hakan da ya ji wannan hadisi sai ne mai ƙarin bayani fa qultu ja'far sai na ce wa ja'far ibn muhammad shi ayi sa'adin tilka to wani lokaci kenan suke yin haka kala zawalu shams ce lokacin da rana take gocewa daga tsakiya wani hadisi bayan imam muslim imam nasa'i ya roto to da wannan ne malamai da dama suka tafi akan cewa za a iya yin sallan juma'a da tsakiyar rana kuma saboda waɗansu dalilai za a iya yin sallan juma'a kafin rana ta je tsakiya kamar yadda yake noman lokaci sai rana ta goce daga tsakiyar sama ake sallan azhar ko to juma'a ma noman lokacin ta kenan wannan ko saboda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa eh, mai hadisin yake cewa nayi sallah tare da Abubakar ibn Abi Kuhafa shi mukan ce sallar sa yakan yi rana ma bata je tsakiya ba duk shekaru biyu da yi yasa duk wanda ya zo ya ce sallan juma'a wannan ba lokacin ta bane kwata-kwata to babu yadda zai yi da wannan hadisi don abinda Abubakar ibn Abi Kuhafa yake yi kenan ka san ko ko ba komai wa bakare bin abi ko hafa ya fi mutanen ku. gaba daya sannan ya umar dan khattab shi kuma da ya a lokacin sa shekaru goma shi kuma ya kasance yakan yi sallan juma'a ne mukan ce rana tana tsakiya tsar bata magota ba sana usman bin affan shi kuma da yazo zo sai kasance yana tura ta kuma shekaru goma sha biyu da ya kan tura sallar juma'a sai rana ta goce daga tsakiyar sama sai malamai suka ce wannan hadisi shi yake tabbatar mana da cewa sallar juma'a ce kawai take da waɗannan lokacin guda uku juma'a ita take da wannan lokacin guda uku ya sa ma yadda zake ta tilafi idan eh, ranar idi ta faɗa ranar juma'a wasu malamai suna ganin idan ka yi sallar idi ba sai ka yi juma'a ba ai maganan ilimi ne da karatu ba ya ka kawai mutum ne zai zauna ya kiro ba yasa kullum muke son a karanta nassi sannan a dabdale nassi a yi dalla-dalla ba ka kirkiro abu ka ce ni ina ganin kai kana ganin duk sauran malaman da suka gani saɓanin ganinka wannan muna ganin sun fi ka tsoron Allah wato su ba daidai suka yi ba kenan sama kuma sallan juma'a ce take da wannan sallan azahar idan ka yi daidai lokacin da rana take tsakiya baka da sallah dole sai rana ta gota ko dan kadan ko da yawa amma sallan juma'a ya halatta a yi kafin rana ta gota ya halatta a yi lokacin da rana take tsakiya ya halatta a yi a lokacin da rana ta gota wannan tammat bihamdillahi kenan ina ba da an gani na'am sai ta yawmil juma'a hudubobi guda biyu da ake yi ranar juma'a kaga waɗannan hudubobi suna da muhimmanci a yau shi yasa a makabar malikiya suka ce hudubobin nan guda biyu tamkar raka'o'i guda biyu da aka sauwaƙe su ne to wannan me yake gwada mana kenan ga masabar malikiya idan ka zo ka samu sallar juma'a kawai raka'a biyu baka samu hudubobi guda biyu ba to ba baka samu cikakkiyar sallah ba baka samu cikakkiyar sallah ba sai dai ka zo ka zauna ka ji waɗannan hudubobi guda biyu sannan a yi raka'o'i guda biyu to kaga ka haɗa hudu cif cif ke to waɗannan hudubobi guda biyu ga tsarin yadda ake yi an ibn umar قال كان رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم Sun ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم abin da ya sa anan kenan kama taf'aluna al amma ainihin cikin sahih muslim kama ya faluna liyo hadisin abdullahi dan kuma Allah shi kare ya da su ce maza Allah ya kasance ya kubu yawmal juma'a yana ba ranar juma'a qa'iman a tsaye ba ba a zaune sai dai liman yana da lalura shekaru sun masa yawa ko baya da lafiya to wannan yana iya yin ba a zaune amma annabi a tsaye hudu ba. saboda haka ba. wato jawabin da aka yi da ƙarfi a tsaye wanda shi ake kiransa hudu ba amma a zaune ne sai dai a ce nasiha ina ba ta gani kuma ko a hausa ma akwai bambanci sun ya jile idan mazu Allah ya hudu ba ta farko sai ya zauna sun ya kuma sannan sai ya tashi ya hudu ba ta biyu a shi kenan kaga yadda muke yi na haka annabi ce ya كما na liyau. kamar yadda kuke aikatawa a yau ko kamar kama tafaluna yau, yawm kamar yadda kuke aikatawa a yau wannan kayan yi kokari yana kiyayewa Imam al-Bukhari da An-Nasa'i da Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah duk su ruwaito wannan hadisi to wannan yana inkari ne ga waɗanda suke kudu ba a rauni, don kar mutum ya zo kawai jawabi kamar yadda ake a gidan gwamnati ai kaga mafiya yawa sai a ce to a zazzauna shi ma mai jawabi yana zaune a ko sarki zai yi jawabi yana zaune ka tashi ka zai kai jawabi wa mutane a zai in dai za ka yi musu wannan kudu ba ne za ka yi musu tuwa, zai ya kamata kai dunya ya fi tasiri amma za ka faɗi magana ne haka kawai za ka faɗi labari da yake wasu shugabannin ma ƙarya suke shatawa suke nan sai ka zauna kai ta shata ƙarya har lokacin da ka gaji Allah ya kyauta sai hadisi na gaba حديث جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس جابر بن سمرة الله كتاب يجاري يتي مضى الله ينادى خطبه بيو قد أشبران الجمعة wannan kuma muna maganar sallar juma'a ne ban da sallar idi sallar idi ya halaka ya kudu ba ɗaya ya halaka ya kudu ba ɗaya amma kuma yana zama a tsakaninsu ya karawul qur'an kan karanta alqur'ani a cikin kudu Ya yayi bayani wa mutane wa yuzakkirun na ya tunatar da mutane da akwai tsoron ma da yake yawan karantawa qafal qur'ani baki yanzu na ce za a karanta sai ina jin sai an yi minti sai an yawa da yana hudu wata mata ta ce abin nan gidansu ko kicin ɗinsu yana dab da masallacin annabi ne idan manzon Allah ranar juma'a ya hau kan mimbari yana hudu ba suka shiga kicin duk abin da yake faɗa suna ji ta ce wannan dalilin da ya sa ke nan kowace juma'a suna sauraron jawabinsa ta haddace kafuwar ƙur'anin maji saboda annabi yana yawan maimaita ba ina fata mata kun ji abinda ake faɗa ku rinka haddacewa wannan amurhu ba ta haddace kafuwar ƙur'anin maji zaman da take kawai amurhu tana sauraron manzo Allah daga cikin masallaci Allah ya samu dace saboda haka manzo Allah yana karanta alqur'ani sai dai da an kasance ana yin ba din ne bayan an yi sallar juma'a idan aka yi sallar juma'a sai ayi kuduba to amma sai aka canza kuma akwai dalili da yasa aka canza Shi babin mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.